وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في uwa, Salamu السلام عليكم ورحمة wa وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta a bauta masa yau ma Allah ta'ala ya ba mu iko za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da fassara shi gwargwadon abin da Allah maɗaukake fahimtar da mu zuwa harshen Hausa kamar yadda muka saba gabatarwa a cikin wannan watan Ramadan yau shine wuni na sha ɗaya a cikin watan Ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1441 wanda kuma shine hudu ga watan biyar shekara ta 2020 daidai a girgin meladiya muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗin daidai da kuma aiki da daidai kafin mu fara karatu za mu karanta wasu daga cikin tambayoyin yan uwa kamar yadda muka saba a wannan yake cewa menene hukuncin auren mijin da baya kula matarsa a shimfiɗa wata da watanni a idan miji ya kaura cewa matarsa a shimfiɗa zai iya zama cewa akwai wasu dalilai da za su iya sa ya ce, ko dai akwai dalili na shari'a ko kuma ya zama babu dalili na shari'a A idan haka kawai ne don ya tozarta mata wulaƙanta ta ko saboda rashin son ta kuma yana aure a matsayin matarsa tana nan a zauna a matsayin matarsa to wannan zalunci ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai bi mata kadu matukar bai tuba ya daina ba da haka abin da zama wajibi a kansa irin wannan ɗabi'a ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya koma zuwa ga kusantan iyalinsa domin dama yana daga cikin manufofin yin aure ana yin aure ne domin kama kai matukar miji ba zai biya bukatar matarsa ba to wannan kamewar ba ta samu wata ɓangarensa ko kuma ya zama na cewa ya ƙaurace mata ne saboda shari'a dalili na shari'a saboda wato ya hora ta kasancewanta ta masa tawaye ta kangare ba ta biyayya gare shi to a nan shari'a ta ba shi dama ya ƙaurace mata a gwargwadon lokacin da zai zama izina gare ta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallati takhafuna nushuzahunna فإضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الله سبحانه وتعالى يجي waɗanda suka tawaye waɗanda ake jin tsoron za su yi tawaye wa mazaje su yi musu biyayya fa Allah subhanahu wa ta'ala ce ai musu wa'azi idan an yi musu wa'azi wa'azin bai amfani ba to mazajen su kaurace musu a shimfiɗa su to na wannan zai zama da cewa da umarnin shari'a ne ya aikata kuma ba wani abu ne wanda zai zama kawai da nufin hukuba da nufin azabtar da ita ba a nufin gyara ne to idan mutum ya yi da wannan manufa ne to bai saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba sai dai ba a bukatan ya tsananta kuma ya wuce iyaka akan kar kuma shi ma ya zama cutarwa din sannan idan ta dawo kuma ta yi biyayya baya daga cikin abin da shari'a ta yadda kuma ya ce a'a ai in na koma da wuri to za ta sake komawa halinta a'a Allah subhanahu wa ta'ala ce fa ina ta'anakum matukar sun bi ku falatar wa alaihin da sabila kada ku sake neman wata hanya kuma da ku cutar da su shi yasa ma a karshen ayar Allah maɗaukaki ce inna Allah kana aliyan kabira ma'ana Allah madaukaki madaukaki ne mai girma akan ku in kuna ganin kun fi karfin kuna sama da su kuka cutar da su to ku sani Allah madaukaki yana sama da ku kuma ya fi karfin kuma zai iya rama musu a kashi na uku su shine wanda ya ila'i wa matarsa menene ila'i wa mata shine mutum ya rantsuwa saboda ya yi fushi ko ransa ya ɓaci ya rantse da Allah cewa ba zai sake kusantan wannan matar ba to wannan shari'a tana daga masa kafa har zuwa wata hudu kada ya kuskure wuce wannan wata hudu idan irin wannan ya faru alkali zai bawa shi mutumin da ya rantse ba zai kusanci matarsa ba ya ba shi zuwa wata hudu ko dai ya koma ya ci gaba da kusantan iyalinsa ko kuma ya sake ta الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم الله تعالى يجي ودن سكي رنسوا سكي إيلائي بازا سكو سنشما تنسبا تربص أربعة أشهر أما سداما ينجن كلم وتهول فإن فاءوا idan suka koma suka ci gaba da saduwa da iyalinsu fa inna allaha ghafurur rahim ka Allah mai gafara ne mai kuma jin kai da haka sai su kafara su ci gaba da saduwa da iyalinsu wa in azamu talaq idan ku suna nufin saki ne fa inna allaha samiun alim allah masani ne kuma mai ji ne cikin duk abin da suke faɗa da abin da suke aikatawa to a wannan shari'a za ta jinki za masa zuwa wannan wata hudun daga wannan wata hudun idan bai koma zuwa ga matarsa ba to alkali sai ya sake matar a wannan ya sha bamban da yadda wasu suke ganin cewa kawai idan mutum ya zauna bai kusanci matarsa ba wata hudu sai a ce to ya auren ya mutu wannan ba shine abin da shari'a take magana akan sa ba ko ba ne tsarin shari'a ba idan mace miji ya yi rantsuwa ba zai kusance ta ba an ce ta kai wa alkali ne alkali shi ne zai ba da wannan muddar wannan watanni guda hudun a ce cikin wannan wata hudun ka koma wa matarka in bai koma ba shi ne sai alkali ya sake matar amma ba za a ce kawai automatically da zaran mutum ya zauna da matarsa wata hudu bai kusance ta ba shi kenan kuma auren ya mutu kamar yadda wasu suke faɗa wannan ba shari'a ba ce ah, bayan wannan zai iya yiwuwa kuma ya zama na cewa wani dalili ne na rashin lafiyar ta ita matar idan ya zama na cewa ta bangaren mata ce take da wata larura wannan duka guda uku ta bangaren miji ne amma zai iya zama kuma ta bangaren matar ne tana da wata larura ce daga cikin larurori da mata suke suke iya suke iya samun mata wanda zai sa miji yana kyamar ya kwanta da su to wannan kuma ba zai zama ya laifi abin Allah subhanahu wataala ba wajibi ne ita kuma ta biya ta nemi magani domin neman mafita da waraka daga wannan ciwo da take fama da shi mai tambaya na gaba yana cewa ya halatta in ba da zakka wa marayu su yi ɗinkin sallah da shi eh, ita zakka in dai marayun suna daga cikin waɗanda suka cancanci a basu zakka ya halatta a ɗauka a basu rawan ɗinkin sallah za su yi ko ba ɗinkin sallah za su yi ba domin ba kowane maraya ne ya cancanci zakka ba cikin marayu akwai waɗanda suke masu kuɗi ne iyayensu sun mutu sun bar musu miliyoyin kuɗi kaga wannan musu zakka ba a waɗanda suke samun zakka su ne wanda Allah madaukaki ambata a cikin ne nau'i takwas إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن سبيل فريضة من ba. Allah madaukaki ya kirga su guda takwas to idan marayu sun shiga ɗaya daga cikin wannan nau'i guda takwas ba su da shi talakawa ne kutuk ko kuma suna da shi amma ɗan kaɗan ko kuma suna daga ce masu aikin rabon zakka ko kuma suna daga ce masu almu'allafati gulubin waɗanda ba su daɗe da shiga addinin musulunci ba ana so su karfafa a cikin musulunci ko kuma suna rayuwa da musulmai suna kusa da su ana so a ba su domin a jawo su zuwa ga musulunci ko kuma bayi ne su za a yanta sun an ba su zakkar a ba su zakka domin su fanshi kansu su yanta a gowal garimi ne ko kuma da abin su dimbin bashi ne ko su matafiya ne duk yana daga cikin hanyoyin da Allah madaukake ce a bada zakka to idan marayu suna daga cikin wannan nau'i guda takwas to ya halatta a dauki zakka a basu to shi sai ya ce a basu zakkar su yi su yi kayan sallah idan ka ba da mutum zakka baya daga cikin wato abin da ya kamace ka kai a matsayin wanda ka bashi dukiya a matsayin zakka ka sharɗanta masa ga abin da zai da ita da aka ba shi zakka zakka ta ce haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala da haƙƙin su waɗannan waɗanda suke mabukata ne da haka in ka ɗauka ka basu babu laifi a babun shawari ka ce za ku iya yin kayan sallah ma a ciki ko za ku iya yin kayan sallah da su amma ba za ka lazumta musu ka ce to dole kayan sallah za ku yi in ba kayan sallah ba ku damun da kayana misali to wannan ne da macewa ka saba wa wato yadda shari'a ta shimfiɗa akan dokokin zakka a tambaya ta uku wanda yake cewa menene hukuncin addu'a a cikin sallah da Hausa addu'a a cikin sallah da hausa malamai sun yi saɓani a kai cikin malamai akwai wanda suke cewa haramun ne ka yi addu'a da wani yare ba larabci ba a cikin sallah sawawan a sujjada ne ko kuma a tafiyan ƙarshe duk da wurin da ake yin addu'a cikin malamai a waɗanda suka tafi a kan cewa ma mutum ya sallarsa ta ɓaci suka ce saboda ita sallah ba larabiyar ibada ce duk abin da ake a cikin ta larabci ne tun daga farko har zuwa ƙarshe da aka ba a bukatan kasa sa wani yare ba sai hausa ba ko turanci ko fulatanci ko barbarci ko yarabanci ko yambaranci duk wani eh, wato yaren ibo kowane irin yare suna cewa baya halatta kai in ba larabci ba saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sallah a ciki babu wani yare a ciki sai larabci shi yasa ma baya halatta wani lafazin da ake fada a cikin sallah ka canza shi duwa wani yarenka yanzu Allahu akbar da larabci ake fada baya halatta yanzu ka zo kabbara harama sai ka ce Allah mafi girma ka daga hannunka da manufan cewa Allahu akbar baya halatta kai hatta lafazin da larabci ma baya halatta ka canza ba za ka ce Allahu a'azam sa kaga Allahu akbar amma baya halatta ka canza suka ce to wannan yana nuna cewa ita sallah ta huqifiyya ce tunda ibada ce ba larabiya wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba a yin wani abu a cikin ta sai larabci da haka suka ce baya halatta a yi idan ma kai daga cikin wasu suka ce sallaka ka ta bace akwai malaman da suke ganin cewa makaruhi ne akwai malaman da suka yi tafsiri suna ganin cewa idan kana da iko baya halatta kai amma baka da iko ya halatta kai to dangane da waɗannan maganganu idan ka duba su za ka ga cewa da yake sallah wata ibada ce mai girman gaske wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah farkon abin da za a yi wa mutum hisabi akan sa ranar alkiyama ita ce sallah idan sallah ta cika to mutum ya tsira aka manzo Allah yace idan kuwa sallah ta samu gibi to mutum ya halaka to ganin wannan hadarin da ke ciki shi yasa kada ka jefa sallar ka cikin ganganci ita addu'an nan ba sai a cikin sallah kadai ake yi a karba ba ana yi a wurare da yawa an aksalla ko addu'a a wurare da yawa manzon Allah ya shar'anta cewa wurin karban addu'a ne ko ka je wani wani malami ya lakkana maka ka haddace wannan larabcin ka rinka yin sa a cikin sallar ka maimakon a tun da baka iya larabcin ba sai ka je wani malami ya rubuta maka addu'ar da kake so ka rika yi ya rubuta maka ita da larabci sai ka rika yi da larabcin ta shikenan ka fita daga cikin wannan matsalar idan haka duk bai yiwu ba gare ka sallan nan ta farilla ka kyale ta karkai gangancin yin hausa a cikin ta ko kai gargancin sa wani yare a cikin ta saboda hadarin sallan farilla in ya so ka sauko tun da akwai malaman da suke ganin cewa ya halatta to sai kai a sallan nafila da dan sauki sauki akan aje ka jefa sallar ka ta farilla cikin garari ina fata Allah subhanahu wataala ya karba mana duka baki daya tambaya ta gaba wata bayawar Allah take cewa tana sai da taliya katon daya dubu hudu bashi wa ma'aikata amma a shaguna suna sayarwa bai wuce dubu uku ne da ɗari biyu ba kuɗi hannu shin hakan ya halatta sannan in kwaya ɗaiɗai ne ita ma bai wuce ta sai da shi dubu uku da ɗari biyun ba duk da cewa ita ba ta cika sayarwa kwaya ɗayan ba tambayar ta dai shine shin ya halatta ta rika sayarwa wa hannu wa bashi naira dubu hudu alhali a shaguna dubu uku da ɗari biyu ake sayarwa kuɗi hannu amsa shine ya halatta shari'a ta bambamta ba da dama wa mutumin da yake sai da kaya ko ka sai da kayan ka kuɗi hannu ko ka sai da kayan ka bashi idan mun kula za mu ga cewa mutumin da zai sayar da kayansa ba shi to shi ribarsa za ta rinka jinkiri a kan mutumin da yake sayarwa kuɗi hannu yanzu wanda yake sai da kayansa kuɗi hannu dubu uku da ɗari biyu yake sai da taliya misali yanzu zai sayar yanzu za a ba shi kuɗinsa in yana son ma yanzu sai ya sake sayowa wani in dubu uku yake sayowa sai ya sayo wani sai ya sake sayowa dubu biyu da ɗari biyu shi ko wannan an karɓa ne ya ce ma'aikata ne sun karba sai wata guda wannan kudin da za su rike masa wata guda zai zama na cewa ribarsa ta kankanta saboda dadewan kudin da suke a hannun mutane wani ya daga cikin dalilan da shari'a ta bada dama isa ya zama na cewa babu laifi dan kai kana sayarwa bashi ka sai dubu hudu su kuma masu sayarwa a kudi hannu sun sai dubu uku da dari biyu a nan matsalar ma za mu ga cewa a nan ne malamai suke magana akan shin menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam nufi fi bai'a wannan Allah ya hana ciniki biyu a cikin ciniki daya al-imam tirmidhi rahimahullah da zo sharhin wannan hadisin sai yake cewa abinda malamai suka tafi a kai ciniki biyu a cikin ciniki daya wanda aka haramta shine mutum yana sayar da kaya yace idan bashi ne dubu hudu zan sayar maka in kuɗi hannu ne dubu uku da ɗari biyu kamar misalin nan in kuɗi hannu ne dubu uku da ɗari biyu nake sayarwa amma in bashi ne dubu hudu to idan mai saya ya zo sai kuka rabu da shi kun yi ciniki amma ba ku tantance cinikin wanda kuka yi da ciki ba na kuɗi hannun kuka yi na dubu uku da ɗari biyu yanzu yanzu zai je kawo maka kuɗinka ne ko ku na bashi kuka yi sai wata yayi kafin ya kawo maka kuɗi. sai zama na cewa ba a san wanne ɗaya aka yi a ciki ba yace to wannan shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yace amma matukar an rarrabe an ce to cinikin kuɗin hannu aka yi yanzu zan je in kawo maka kuɗin ka ne ko kuma an ce a cinikin bashi aka yi sai karshen wata ko sai an yi albashin wata kaza zan kawo maka al-Imam Tirmidhi rahimahullah yace to wannan baya daga cikin cinikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana anan za mu ga kenan ko da mutum ɗaya ne yana sayarwa bashi yana sayarwa kuɗi hannu amma ya bambanta cinikin matukar yana tantancewa tsakanin cinikin kowa wannan nasa kuɗi hannu ne wannan nasa bashi ne a fahimtar al-Imam Tirmidhi bal ba shi kadai ba cewa yace malamai haka suka tafi akai abin da ya fassara hadisin kenan yace malamai akan wannan suka tafi akan fasar to yana ganin cewa babu laifi da wannan za mu ga cewa babu laifi dan mai irin wannan ciniki tayi haka insha Allah tabaaraka ta'ala ita tambaya gaba yana cewa assalamu alaikum tambaya ne akan zakar fidda kai shin ya zama dole ne akan mutum sai yayi na ji wasu malamai suna cewa ko baka da shi in kana da riga biyu za ka sai da ɗaya ka sai hatsi ka sai hatsi ka yi shin haka ne ko kuma ina son karin bayani a zakar da kai tana daga shan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce farilla ce kamar yadda Hadithi ya zo cikin sahih bukhari da muslim abdullahi dan abbas yace farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zakatul fitr fi ramadan annabi sallallahu alaihi wasallama ya farlanta zakar kai a cikin wata ramadana yanzu Allah ya kirga abubuwan da za a rika yi da su a cikin hadisin a to da wannan malamai suka tafi akan cewa zakar kai farilla ce sai dai farilla ce ga wanda yake da iko wanda ba shi da iko ta faɗi a kansa babu saɓani a wajen malamai ban san ina mai wannan fatawa ya samo dalilin cewa mutum yana da riga guda biyu ya sai da riga ɗaya ya sayo abin da ya fi zakar da kai da shi ba mutumin da ma yake da riga guda biyu yanzu ai da wahala riga ɗaya mata zai abin da za a yi da kai in dai riga guda ɗaya ce magidanci da wahala a ce riga ɗaya in da iya rigarsa guda biyu ne wannan ya nuna cewa ba shi da shi ne to shari'a ba ta ɗora masa ba ba ka da shi to ta faɗi a kanka da haka ba dole ne mutumin da bashi da shi sai ya rungumo bashin da ya fi karfinsa ko bashi da hanyar biya ya ya ciwo bashi ba ko kuma a ce siyasa da rigarsa ya yi da karfin daga in kana da shi matukar kana da abin da dan abin da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ce abin da ya sauka min an kutu yau niki kai sai ya zama mu cewa kana da abincin gidanka sannan akwai raguwa na ranar da zaka ci kai ma idan ranar sallah kana da abincinka kuma kana da raguwar abin da zaka bayar to sai ka bayar a ciki amma idan iya abincinka da kake da shi ma iya na wanda zaka ce in sallah ne to addinin musulunci da karfin da kai ta fada akan ka a wani ce wannan kuma mace ce ta yi suhur bayan sallar asuba sai ta yi mafarkin sun kwanta da namiji sai ta tashi ta gafar ruwa sai ta yi wanka shin azumin ta na nan ko babu a mafarki da mutum zai yi namiji ne ko mace mafarkin saduwa ko da ya fitar da maniyi yana daga cin abin da baya karya azumi Sawa wanda rana ne yi ko da daddare saboda haka idan ta yi mafarki bayan kuma ta riga ta yi suhur kenan abin nufi alfijir ya riga ya fito sai ta yi mafarkin to baya karya mata azumi wannan bi ijma'il ulama don malamai sun taba kan cewa baya karya azumi yin mafarki lokacin da mutum yake azumi Allah ya samu dace yan waye idan baku manta ba karatunmu da ya gabata na da ya wuce a mun tsaya akan aya ta 40 ne wanda Allah subhanahu ta'ala a cikin suratu hud wanda Allah subhanahu ta'ala yake mana bayanin irin yadda Allah madaukake kawo wato ya bubbugo da ruwa a fiskar ƙasa baki ɗaya ko ina da ko ina ruwa ya zo mamaye duniya a lokacin da Allah madaukake umarci annabi Nuhu alaihi salam ya ɗauki kowane jinsin abu halittun Allah subhanahu wataala da suke bayan kasa a ɗauki mace da namiji mace da namiji ya sanya a cikin wannan jirgin ruwa Allah maɗaukaki da tseratar da su zai kuma halakar da waɗanda suka kafirce masa kamar yadda muka karanta a karatun baya a ayata 40 insha Allah ta'ala za mu tashi ayata 41 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزي يا بني اركب معنا وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين نعم الله سبحانه وتعالى yake cewa wa qala rkabu fiha bismillahi majariha wa mursaha wa qala sai Allah subhanahu wataala yace irkabu fiha ku hau cikin wannan jirgin ruwan bismillahi da sunan Allah majaraha tafiyarta wa mursaha da kuma tsayawarta inna rabbi laghafurur rahim lalle ubangiji na laghafurun mai yawan gafara ne rahimun kuma mai yawan jin kai wahiya ita wannan jirgi jirgin ruwa tajri tana tafiya da su fi maujin a cikin ruwa da ke ribi. kal jibali kamar ka ce dutse ne saboda yadda yake tashi sama wana da nuhu ibnahu a lokacin annabi nuhu alaihi salam ya kira ɗansa wa kana fi ma'zilin shi a lokacin ya kaurace ya bunayyar kab ma'ana yana cewa ya kai wannan dan danawa irkab ma'ana hau wannan jirgi tare da mu wala takun ma'al kafirin kada ka kasance tare da kafirai qala shi dan na annabi Nuhu sai ce da shi sa'awi ila jabalin yace ni zan tattare zuwa ga wani dutse ya asimuni min alma wanda zai tare ni daga wannan ruwa qala annabi nuhu yace da shi la asima al yawma min amrillahi babu wanda zai iya tsare ka yau daga al'amarin Allah illa man rahim sai dai wanda Allah madaukake jikansa ya tsare shi kawai wa hala bainahuma al mawj a lokacin ne kuma ruwan da ke rimi din nan ya sha makance tsakaninsu fakana min al-mughraqin sai ya zama cikin waɗanda suka dilmiya a cikin wannan ruwa da ya halakar da duniya baki daya anan Allah subhanahu ta'ala yana ba mu labarin yadda abin ya ci gaba da faruwa bayan umarnin da ya yi wa ƙasa ta ƙulƙulo da ruwa sama ita ma ta zubo da ruwa a lokacin sai Allah maɗaukake cewa annabi Nuhu alaihi ya hau jirgi da ce wa ƙalar kabu fiya irkabu ɗin nan da yake damirin jama'a ne malamai sun yi saɓani akan maganar daga waye wasu suka ce wa ƙala sai Allah ya ce irkabu fiya ku hau kenan idan mun ce haka idan an ce Allah maɗaukaki ne ya faɗa yana gaya wa annabi Nuhu alaihi salam kenan ko hau sai annabi Nuhu ya gaya wa mutanensa wasu suka ce wa qala shi annabi Nuhu alaihi salam din ne yace irkabu ya ce wa mutanensa ko hau wannan jirgin bismillahi majaraha wa mursaha da sunan Allah maɗaukaki tafiyarta da take yi da kuma tsayawarta da za ta yi duka da sunan Allah subhanahu wa ta'ala ah, Allah subhanahu wataala ya ce annabi Nuhu alaihi salam da mutanensa su hau wannan jirgi ya zama sunan Allah subhanahu wataala da su ambata shine mabudi kaman shine ki na tafiyan wannan jirgin a sannan kuma tsayawar ta ma burkin ta in ana so ta tsaya shine bismillah sunan Allah subhanahu wataala da ambata wanda yake nuna maka wato wata mu'jiza ce daga Allah subhanahu wataala ya zama mabudinta matashinta da matsayarta duka ambatan sunan Allah subhanahu wataala ne majariha kamar yadda alarma ya karanta haka wasu daga cikin makaranta suka karanta amma wasu mafi yawan malamai makaranta suna karanta mujaraha da fataha wa mimun al-imam kisai da hamza da da hafs an asim su suke karantawa majareha, cikin akwai wanda yake imala yace majariha cikin su akwai wanda yake fataha yace majaraha amma dai mimun din yana da fataha amma sauran makaranta duka suna karanta bismillahi mujaraha cikinsu akwai masu yin al'imala akwai kuma wanda ba ta yin imala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a lokacin da annabi Nuhu alaihi salam ya ce ku hau wannan jirgi da sunan Allah subhanahu wa ta'ala tafiyar jirgin da tsayawar jirgin sai ce inna rabbi la ghafurur rahim wannan kuma yana daga cikin abin da zai rinjayar da cewa annabi Nuhu alaihi salam shi yake wannan maganar wato da ya ce ku hau wannan jirgin da sunan Allah tafiyarsa da sunan Allah tsayawarsa da sunan Allah ku sani inna rabbi lalle ubangiji na lagafurun mai yawan gafara ne rahimun mai yawan jin kai wato saboda rahamarsa a gafararsa da jin kansa shi yasa ya kawo muku wannan mafita ya tseratar da ku ya kuma halakar da waɗanda suka ƙi imani da shi ah, wannan yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala umarci annabi Nuhu alaihi salam da mutanansa sannan ubangiji ta'ala ya umarce shi da wata addu'a ta daban kamar yadda Allah ya bada labari a cikin wata surar ba wannan ma kamar suratul mu'minun fa idza sawaita anta wa man ma'aka alal fulk fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin Allah ta'ala ce fa idza sawaita anta wa man ma'aka alal fulki idan kuka daidaita da kai da waɗanda suke tare da kai alal fulki akan wannan jirgin ruwa faƙul ka ce alhamdulillahi dukkan yabo ya tabbata ga Allah allazina jana wanda ya tseratar da mu min alqaumin zalimin daga waɗannan mutanen azzalumai wa qul ka ce rabbi ya ubangiji anzilni ka saukar da ni munzalan mubaraka masauki wanda yake mai albarka wa anta khairul munzilina domin kai ne fiyayyen mai masauki Allah maɗaukaki ya umarci a annabi nuhu alayhi salam ya yi ta addu'a ya gode wa Allah ya yabe shi da tseratar da yayi da shi daga waɗannan mutanen azzalumai da suka yin imani suka kangare wa Allah subhanahu wataala sannan ya roki Allah madaukaki ya basu kyakkyawan masauki wato duk inda za ka yi tafiya ka roki Allah subhanahu wataala ya sa ka yi kyakkyawan dace da wanda za ka sauka domin idan bakin ciki ne ma ya sa ka bar gari idan baka roki Allah subhanahu wataala kyakkyawan masauki ba sai ka je ka sauka a kasa kasau sai ka ce kai da baka tafi ba ma da ya fi maka alheri to ku ga dai annabin Allah subhanahu wataala Nuhu alaihi salam wanda Allah ne ya umarce shi ya sassaka wannan jirgin ya umarce shi da ya hau wannan jirgin da shi wanda suka imani da shi har ya ba shi ki din wannan jirgin bismillahi madariha wa mursaha amma Allah subhanahu wataala yake cewa ka ce rabbi anzilni munzalan mubarak ka saukar da ni kyakkyawan masauki mai albarka saboda duk inda kake ganin wuri kana ganin cewa wuri ne na jin daɗi sai fa in Allah maɗaukaki ya gara maka ji daɗin ne za ka ji daɗi a wuri yanzu ana cewa gari ka ana zuwa samun kuɗi kai in ka je sai baka samu kuɗin ka ciyo duka ka dawo haka rayuwa take Allah subhanahu Ta'ala shi ke shimfida arziki yadda ya ga dama Za ka ga wani zai ce maka shi duk duniya ba inda yake jin daɗi sai ya je gari kaza kai kuma sai ka ga a duk duniya ba inda kake samun bace da tashi hankali da rashin jin daɗi kamar wannan garin haka ne Allah maɗaukaki shigawa to yadda Allah maɗaukaki ke shirya rayuwar mutane kenan ashe kowane lokaci kar ka sakankance ka ce kai ba za ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala cikin ka ba da haka Allah maɗaukaki umarci annabi Nuhu alaihi salam duk da cewa shi ya umarce shi da yayi to amma yayi wannan addu'ar shi yasa ake so kuma duk lokacin da za ka yi tafiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da kai kayi addu'a addu'ar matafiyi tana da matukar muhimmanci lokacin da zaka yi tafiya ka roki Allah subhanahu wataala dace a cikin tafiyar taka kamar yadda Allah madaukaki ba da labari wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi wa taqulu subhana alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun Allah madaukaki ke cewa Allah ta'ala shine ya halitta muku al'azuwa da kulla dangin abubuwa da kuke amfani da shi kuke rayuwa shi ya halitta muku wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami matar kabuna kuma Allah maɗaukaki ya sanya halitta muku jiragen ruwa da dabbobi da kuke hawan su litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mat rabbikum domin ku daidaita ala zuhurihi akan bayan waɗannan dabbobi fa mutazkuru ne mata rabbikum sannan ku tuna ku ambaci nemar ubangijinku idan tawaitum alaihi idan kun daidaita akan wannan abun hawa wa taqulu ku ce subhanallazi sakhkhara lana hadha ka ce sarki ya tabbata ga Allah wanda ya hore mana wannan abu wa ma kunna lahu muqrinin ba mu kasance muna da iko akan sa ba dan ya hore mana ba wa inna ila rabbina lamunqalibun da mu da abun hawan duka zamu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ne domin ɗan adam abubuwan da yake amfani da su abubuwan da yake hawa sawa'un masu rai ne ko marasa rai za ka ga cewa in ba don horewar Allah subhanahu ta'ala ba dan adam ba zai iya wato ba zai iya hawa wannan abun ba ka duba girman dabbobi irin su raƙumi da ƙarfi irin na doki da yake da shi da alfadari da irin ƙarfi da jaki yake da shi amma haka za ka ga dan adam ya kama shi ya daure shi ya aza masa kaya ya hau kai ya kuma kai shi inda yake so in ba horewar Allah subhanahu wataala ba ina zaka iya da jaki in ba horewar Allah ba ina zaka iya da doki in ba horewar Allah ba ina zaka iya da raƙumi to haka kuma jirgin da zaka ga a ce maka jirgi ne na ruwa zai tashi daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa a yi wata da watanni ana loda masa kaya sannan ya tafi wancan ƙasar a yi wata da watanni ana sauke wannan kaya in banda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore wani abu makasin ba zai yi ba ka ɗauki ɗan ƙanƙanin abu mai nauyi ka jefa a cikin ruwa amma cikin ikon Allah sai ce nutse amma sai ka samu ƙaton jirgi da zai ɗauki kaya tom tom masu yawan gaske amma bai nutse ba in ba don horewar Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda abin ba zai yi ba to shi yasa duk lokacin da za ka yi sai ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wannan addu'a subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda allahumma hawwin alaina safara safarana hadha wa tu 'anna bu'da allahumma anta sahibu fi as-safar wa khalifatu fi al-ahl allahumma إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل في المال والأهل في المال والأهل haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wannan addu'a ya kamata a ce ka iyata duk lokacin da zaka yi tafiya ka karanta ta ka gode wa Allah subhanahu wataala sannan ka nemi dace a wajen Allah madaukaki tafiyar tafiyarka ga dai annabin Allah Nuhu alaihi salam duk da cewa Allah madaukaki ne umarce shi ya sassaka jirgin nan ya hau da mutanansa amma Allah madaukaki umarce shi ya ci gaba da addu'a ubangiji ta'ala ce wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali a wannan jirgi yana tafiya da su fi mawj al mawj wasu kan fassara da kumfa to amma al mawj a abinda ake nufi da al mawj shine irin ruwa lokacin da yake tashi sama yana linka yana yana yana yana yana yana tashi yana ribi shi ake cewa al mawj to wannan ruwan da Allah subhanahu wataala ya aiko da inda zaka gane cewa ruwa ne na mu'jiza daga Allah subhanahu wataala ruwan yana tashi har yana wuce duwatsu sai yace wahiya tajribi fi mawjin kal jibali al-imam ibn kathir rahimahullah ce har yana tsallakewa dutse saboda wato rimi da ruwan yake so ruwa ne da yake bubbugowa da kasa sannan kuma yana zubowa daga sama a daidai wannan lokacin ruwan yana rimi sai ga kuma ɗan annabi nuhu alaihi salam shi kuma bai shiga cikin jirgin ba to shine anan Allah madaukake ce wa nada nuhu wa kana fi sai annabi nuhu ya kira ɗansa wa kana fi ma'zil ya kaurace ko dai ya kaurace wa annabi nuhu alaihi salam da mutanansa ko kuma fi ma'zilin ya kaurace wa imani yana cikin kafirci domin daga cikin malamai akwai wanda suka ce ya bayyana kafircinsa ne kai tsaye akwai wanda kuma suka ce a'a munafurci yake yana nuna yana imani alhali ko bai imani ba annabi nuhu alayhi salam yana kiransa ya bunayyar kab ma'ana yana cewa ya kai dana hau jirgin nan tare da mu wanda yake nuna cewa shi ya ki shiga jirgin ne kenan yana cewa zo ka hau ya bunayyar kab ma'ana ana karantawa da izhari ana kuma karantawa da irgani a nafi da ibnu amir nishami da hamza da yaqub al habrami suna karantawa da izhari ya bunayyar kab ma'ana sukunin ba'un din ya fito fili sauran makaranta kuma suna karanta da idgami idgamul ba fil mim a shigar da ita ya bunayyar kan ma'ana wala takum al kafirin sannan a cikin kamar nafi'u a cikin waɗannan da suke karantawa da izhari sannan shi kuma yana kasrawa ya unda ya bunayyir ba ya bunayya ba duka kowanne yana da wajahi a cikin lugar arabi a cikin lugar larabci Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labarin annabi nuhu alaihi salam yana kiran ɗansa yana cewa ya kai ɗana zo ka hau tare da mu wala kuma ma'al na kar ka kasance tare da kafirai wannan yake nuna cewa a wato akwai alamun da ke nuna cewa munafurci yake wani lokacin ya nuna kamar yana da imani alhali kuma yana kan kafirci shi yasa ake cewa wala kuma alkafiri na. qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma' abun kan mamaki abin da ke nuna cewa bai samu cikakken imani da annabi nuhu alaihi salam a matsayin sa na manzo ba da yake ganin cewa akwai wani abin da zai iya kare shi daga wannan musiba da wannan azaba da Allah maɗaukake saukar da ita don ta halakar da marasa imani yana cewa ni zan je in tare a jikin wannan dutse zai iya kare ni daga wannan ruwa wani dutse ne yake rudansa yana ganin cewa in ya hau wannan dutsen to shi zai tsira ruwan ba zai ci shi ba sannan annabi nuhu alaihi ya nuna masa cewa wannan da'awar tasa da'awa ce wanda take ba za ta masa amfani ba abinda yake ganin zai amfane shi nan ba zai amfane shi ba da haka yake cewa la'a sai mal yawma min amri llahi illa man rahim babu wanda zai tsira a yau daga al'amarin Allah menene al'amarin Allah shine wannan azabar da Allah madaukaki ya kawo domin ruwa ne da Allah madaukaki ya sako shi sama da kasa ko ina yana bulbula kamar yadda Allah madaukaki fada ba fara tannuru at-tannur muka ce mafi inganci shine ala wajhil ardi ma'ana dukkan bayan kasa gaba ɗaya ko ina ruwa ne yake bulbulowa to wannan irin azaba da Allah madaukaki ya aiko annabi nuhu alaihi salam ya ce ala asima al min amri llahi illa man rahim suna cikin wannan maganar ne wa hala bainahuma al-mawju shikenan sai ga ruwan nan yayi rimi shikenan sai sha makance tsakaninsu fakana bil mughraqin sai zama dan annabin Allah Nuhu alaihi salam yana daga cikin al-mughraqina wanda aka dulmiyar da shi a cikin ruwa a wannan yana daga cikin abin da Allah maɗaukaki ke nuna cewa wato shi Allah fa'alun lima yuridu ne yana aikata abin da ya ga dama amma in ba haka ba ɗan annabi nuhu alaihi salam amma ya ƙin imani da shi ya ƙi shiga cikin wannan kwale-kwale har ya zama sababin halakarsa ke don kuma ya mutu akan kafirci kuma in ba mu manta ba a baya mun faɗi cewa yana daga cikin abin da Allah madaukake da rabi annabi nuhu alaihi salam da shi da matarsa da dansa ita ma matarsa bata imani ba wa daraba Allahu mathalan alladhina kafaru imra'at nuhin wa imra'at lut kanat tahta abdayn min ibadina salihin fa khanatahuma falam yughni anhuma min Allah shay'an wa qila dakhulan nar ma dakhilina Allah ya nassanta a cikin aya cewa misali ne ma ya bayar wato misalin da zai nuna cewa Allah mai yin abin da ya ga dama ne domin Allah ba a masa tilas abin da ya ga dama shi zai shi ne almutakabbir ɗin aljabbar duk da cikin sunayen Allah subhanahu wataala babu wanda ya sai tankwasa shi to Allah subhanahu wataala ya buga misali da matar annabi Lut da matar annabi Lut gashi nan suna karkashin bayin Allah nagartattu salihan bayi amma sai suka haince su suka kin imani suna munafurtan su kasancewansu matan annabawa wannan bai wadatar da su daga azabar Allah ba Allah ta'ala ce wa qila dakhulun nar ma dakhilina zamu ce da su qila zamu ce da su wa qila zamu ce da su nar ku biyin ku shiga wuta ma dakhilina tare da masu shiga wannan yake nuna wato wata jarrabawa ce Allah subhanahu wataala ya ga dama yayi wa annabi nuhu alayhi salam ta yanda ga matarsa bata imani ba sannan kuma ga sa shi ma bai imani ba Allah maɗaukake ce yana daga cikin waɗanda aka dilmiyar da su cikin ruwan nan suka halaka Allah ka tsare mu na wakila wakila ya arzu bila'i ma'aki wa ya sama'u akuni'i wa hiqal ma'u wa qudiya al ta wa stawat 'ala al-juli وقيل بعدا للقوم الظالمين haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bada labari bayan ya ba da labarin dan annabi Nuhu alaihi salam da yake ganin cewa shi saboda jahilcinsa wai ruwan nan ba zai cinye duwatsu ba Dan haka bari ya haukan dutsi. in ya haukan kan dutse yana ganin cewa ya tsira to sai Allah madaukake ce wa qila sai aka ce ya arbu ya ke kasa ibla'i ma ake haɗe ruwanki gaba ɗaya wa ya sama'u ya ke sama aqli'i ai amsiki kame ruwanki yanzu gidan da zubo da shi haka wa ghidal ma sai aka tauye ruwan aka rage shi ma'ana ba ruwan duka gaba ɗaya aka janye ba amma an rage shi akwai saura wanda shi kuma shine zauna a bayan kasa ya ci gaba da mutane su riga amfani da shi wa qudiya al-amru aka hukunta al'amari wastawat alal judi shikenan sai ga wannan jirgin ruwan kuma ta je ta daidaita ta tsaya alal judi akan dutsen judi Wakila aka ce bu'dan lil qawmi zalimin ai Allah madaukaki ya nesanta waɗannan mutanen da suka yi zalunci a wato Allah subhanahu wata'ala yana faɗa nan bayan Allah madaukaki ya ce fa kana minal mughraqina an dan annabi nuhu alayhi salam ya ke shiga jirgi kuma yana daga cikin wanda aka dilmiyar da su kenan an riga an dilmiyar da su duk wanda ba su imani ba da an riga an dilmiyar da su baki da saura ne saura kuma waɗanda suke cikin jirgin ruwa su kuma su dawo su ci gaba da rayuwa a bayan ƙasa to da haka a lokacin ubangiji ta'ala ya ba da umarni wa ƙasa ta daina kukkugo da ruwanta ya ce Wakila ya ki ke ƙasa ima ake ki haɗiye ruwanki ima ake ki haɗiye ruwan da kike fitowa da shi yanzu wa ya sama uke kuma sama aqli'i amsiki domin sama tana zubar da ruwa ne ƙasa tana zubar da ruwa to ita ƙasa sai aka ce ta shanya kayanta kenan kaga na ƙasa yana nan shi amma na sama ba na sama aka ce ta bari haka jirin zubowa da shi to tun da bai zubo ba shi mutane za su samu ba za su samu ba amma wanda yake ƙasa shi an ce ƙasa ta shanye kuma mutane suna rayuwa a bayan ƙasa kenan za su iya tonowa ruwa su samu wannan ruwan su amfani da shi an gane ko shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ce wannan ruwan kuma shi ne ya zauna a bayan kasa ya zama kogi da sauransu da sauransu irin abubuwan da aka bari shi yasa Allah madaukaki ce wa ghidal ma'u wa ghidha ay wa al ma aka rage ruwa ma'ana ba duka aka danye shi ba kenan wanda ne ya zama kogi da sauran teku da muke gani a bayan kasa Allah subhanahu ta'ala ce qudi al-amr an riga an gama al'amari duka an gama an halakar da waɗanda suka yin imani Eh, domin kuma an yi musu haka ne su zama wa'azi inna lamma tsagal ma'u Lina fil jariya linaj'alaha lakum tadhkiratan Wata iya udhun wa'iya Allah subhanahu wata'ala ce lokacin da muka ɗauke ku a lokacin da ruwa ya dagawa ya wuce iyaka hamalnakum fil jariya a lokacin muka dauke ku a cikin jirgin ruwa Allah ya ce dan mu sanya hakan ya zama gargadi gare ku wato kunnuwa masu wa'azantuwa masu kiyayewa su wa'azantu da abin wato Allah madaukaki yayi haka ne don mutane su wa'azantu in ana ba mu wannan labarin kenan ba wai ana ba mu labari bane dan mu ji labarin cewa kai da fa an yi dakarun kafirai an yi manyan arna da a manufar shine wata iya ha'udunun wa'iya kai ka wa'azantu ka gane cewa kai ma baka karfin Allah subhanahu wa ta'ala ba matukar za ku rinka taba Allah subhanahu wa ta'ala matukar za a rinka saba Allah matukar za a rinka tsageranci wa Allah matukar za a rinka cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama to kuma ba ku gagari Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa ka ga ai wannan rundunar Allah madaukaki bayyananniya ce ya turo musu to mu kaga wannan zamanin namu rundunar da Allah madaukaki ya aiko ta runduna ce ma da ba a ganin ta da ido amma duk ta addabi duniya baki daya duk inda ka motsa yanzu duk labari duk inda ka shiga jaridu ne gidajen rediyo gidajen talabijin ne wayar hannunka ne ka bude ko ina labarin coronavirus ga wata runduna ce wanda in aka ce ka gani da ido ma ba za ka gani ba wanda sai an sa na'urar hangen nesa tukun kafin a iya jawo abu kusa sannan a iya ganin cewa ga wayannan virus ɗin sannan iya ganin su amma su ne suka zo ka addabi duniya baki da tashin hankali da fitinan da mutane suka shiga a cikin wannan annoba mai yawan gaske ce to duk Allah maɗaukaki yana yin irin wannan ne domin mutane ya zama na cewa sun wa'azantu da abin da Allah maɗaukaki yayi to anan Allah maɗaukaki ya ce kasa ta shanye ruwanta sama kuma ta kame ta daina zubowa haka ruwan an rage shi yanzu saura abin da ya saura a bayan ƙasa. Allah subhanahu wataala ce an riga an gama al'amari kuma to jirgi sai ya tsaya wastawad alal judi wato jirgin ruwan ya tsaya a alal judi a kan dutsen aljudi aljudi wasu daga cikin malamai ne suka ce wani dutse ne a jazira sai je tsaya a kan wannan dutsen wasu daga cikin malamai suka ce a shi dutsen a mosul yake a yankin wato abin nan alfarisul kadima wato tsohuwar farisa wasu suka ce turu sina wannan dutsen turin wa turi da Allah madaukakin rantsuwa da shi ne ake ce masa aljudi haka dai malamai suka ta magana akan wasu ma suka ce a wani dutse ne daga wato dutse daga cikin duwatsun aljanna to Allah subhanahu wataala dai ba da labarin cewa ko ma wani dutse ne akan wani dutse ne jirgin ya je ya tsaya sai Allah subhanahu wataala karshen ayar ya ce wa qila bu'dan ay bu'idu bu'dan an nisanta su an cewa wato waɗannan azzalumai ku nisanci Allah subhanahu kun nisanci Allah nisanta na gaske ma'ana nisantan Allah maɗaukaki da barin dokokin Allah da masa tawaye shi ya jefa ku cikin abin da kuka ku jefa su ma na baya su wa'azantu da irin wannan abu matukar suka kauce wa dokokin Allah subhanahu wa ta'ala matukar suna saba wa Allah subhanahu wa ta'ala to su ma ba su gagar Allah subhanahu wa ta'ala ba ubangi ta'ala zai iya halakar da su da duk abin da ya ga dama Allah ka tsare mu na'am ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين الله سبحانه وتعالى bayan ya ba da labarin cewa an halakar da dukkan waɗanda suka kafar cewa Allah yanzu an gama wannan azaba har Allah maɗaukaki ya umarci ruwa ya dakata jirgin ruwa ya tsaya sai kuma Allah maɗaukaki ya sake ɗaukowa maganar annabi Nuhu alaihi salam da ɗansa lokacin da ya kira ɗansa ya shiga cikin jirgin ruwa amma sai ya ƙi ya ce shi zai hau kan wani dutse dutsen zai ba shi kariya daga wannan azabar da Allah maɗaukaki ya aiko saboda jahiltansa da wannan azabar Allah maɗaukaki ce wana da nuhun rabbu annabi nuhu sai ya kira ubangijinsa faƙala ya ce rabbi ya ubangiji inna bani min ahli ɗana yana daga cikin iyalaina wa inna wa'adaka alhaqqu kuma alƙawarinka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimin kuma Allah madaukaki kai ne mafi hukuncin masu hukunci ya qala ya nuhu sai Allah madaukaki yace da shi ya kai annabin Allah nuhu innahu laysa min ahlik shi bai zama cikin iyalanka ba innahu amalun ghayr salih saboda shi amalun abinda kai din nan na roƙon Allah maɗaukaki ya tseratar da shi alhali yana kan kafirci aiki ne gairu salih ba na gari ba fala tas'alli kada ka roƙe ni ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da ilimi a kansa inni a'iduka ina wato maka wa'azi an a'iduka ina maka wa'azi an takuna min al na kar ka zama cikin jahilai qala rabbi yace ya ubangiji inni a'udhu bika lalle ina neman tsarin ka an as'alaka ma laysa li bihi ilm akan in tambaye ka abin da ma da ilimi a kansa. wa illa taghfirli ya Allah in baka gafarta min ba wa tarhamni Allah an baka ji kaina ba akun min al-khasirin zan da mu cikin masu hasara anan ubangiji ta'ala ya sake mayar da mu kissar annabi nuhu alaihi salam da ɗansa lokacin da ya kira shi shiga jirgi a maiki kun san yadda zuciya take ɗamfarwa da sanda to haka su ma annabawan Allah kamar yadda muke ji muna son mu. to haka su ma annabawan Allah suna son ‘ya'yansu da haka wannan son da yake wa ɗansa shi ne ya ɗauke shi ya ce ya Allah ɗana ɗin nan faina daga cin iyalaina kuma an yi min alkawari cewa za a tseratar da ni da ni da iyalaina tunda an ce duka da shi da iyalansa su shiga jirgin ruwa da wanda suka yi imani da shi to lafazin iyalansa nan da aka faɗa masa bai manta da shi ba don haka sai ya tuno da wannan lafazi ya ce bu ne min ahali Rana cikin yana cikin iyalai ne kuma ko shakka babu in aka ce ina iyalan wane ɗansa yana nan ba zai ce gani ba zai faɗa a kowane irin yare yaren larabci ne ko wani yare ba shi ba duk inda aka ce iyalai to ya suna ciki kuma Allah baya karya alƙawari yace wa inna kal alhaq kuma alƙawarin ka gaskiya ne kuma alkayimin alƙawari cewa zaka tseratar da ni da iyalaina to a lokacin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi nuhu alayhi salam ya nuhu innahu laysa min ahlik wannan dan da kake cewa shi ma iyalanka ne innahu laysa min ahlika ba daga iyalanka yake ba menene ma'anan ba daga iyalanka yake ba yana daga cikin abinda malamai suka kawo manganu akan wannan wasu daga cikin malamai sun yi da'awar cewa da yace innahu laysa min ahlik baya cikin iyalanka suka ce dan zina ne wato kenan matar annabi nuhu alaihi salam ne ta yi zina ta haife shi kenan shi ba ɗansa ba ne akwai waɗanda suke wannan da'awa a ciki akwai waɗanda suka ce hu laysa min ahlik dama dan sa ce ma'ana matar ce ta zo da shi gidan ba wai a gidan ta haife shi ba agola ne kenan a gidan amma ingantacciyar magana a wannan ɗa ɗan annabi nuhu alaihi salam dai domin Allah subhanahu wataala duk inda yake faɗa yana cewa ɗansa ɗansa ɗansa wa nada nuhu ibnahu annabi nuhu alaihi salam ya kira ɗansa yana cewa ya bunayyar kan ma'ana to da yace innahu laysa min ahli ya fassara me yake nufi da cewa innahu laysa min ahli sai yace innahu amalun ghayru salih ana karantawa a guda biyu al-kisa'i da yaqub al-hadrami suna karantawa innahu amila ghayra salihin innahu laysa min ahlik baya cikin iyalanka me yasa innahu amila ghayra salihin saboda yayi aikin da ba na kware ba yanzu mun cire shi daga cikin iyalanka saboda ya zama shi ba akan dide yake ba an gane ko a wannan kira'ar ta kisa'i da yaqub sai ya zama innahu amila fi'lu madin ne ghayra maf'ulun bihi innahu amila ghayra salihin a ah, idan mun dauki wannan kira'a kuma ta jumhurul ulama inda hu amalun ghairu salihin wato yana komawa zuwa ga roƙon da annabi nuhu alaihi salam yake hu amalun ghairu salihin wato wani aiki ne da kai wanda ba mai kyau ba ma'ana roƙon Allah maɗaukaki yanzu da kake yi cewa ya tseratar da wannan ɗan naka alhali ka san ɗan yana kan kafirci shi yasa wasu malamai suka ce ɗan yana munafurci wani lokacin ya bayyana imani wani lokacin kuma ya bayyana kafirci so annabi nuhu alaihi salam saboda yana ganin cewa wani lokacin yana bayyana imani yana zaton cewa ko mai imani ne dan haka shi ma tsayar da shi amma in ba haka ba annabi nuhu alaihi salam ya san cewa Allah madaukaki ba zai tsayar da wani kafiri daga cikin wannan musiba ba illahu amalu ghayru salihin da haka yace fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm a fala tas'alni shi ma ana karanta shi fiska guda biyu ko kace ana fiskanta karanta shi fiska guda uku fala tas'alli kamar yadda azar mai karanta fiska ɗaya kenan akwai fala tas'alanni ma laysa laka bihi ilm akwai fala tas'alanna ma laysa laka bihi ilm kamar yadda ibnu kathir al-makki yake karantawa to duk waɗannan kirawoyi tabbatattu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana nuna cewa annabi nuhu a.s. Allah madaukake na cewa da shi kada ya roke shi abin da bai sani ba ma'ana Allah madaukake na gaya wa annabi nuhu a.s. tun da kaga wato na na halakar da wannan dan ni na san abin da baka sani ba kar ka roke ni abin da baka sani ba tunda Allah maɗaukaki ya riga ya yi niyyar halakar da shi shi Allah maɗaukaki ya san abin da ke hakikanin abin da wannan ɗan ke kai da haka yace kada ka roki ni abinda abinda baka sani ba bala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna bil jahilina ubangiji ta'ala yace hakan ma da annabi nu alayhi salam zai yi wato aiki ne da bai kamata ba a matsayin sa na annabin Allah a same shi wato tuntuban wato sadauki ne bai kamata a ce annabi nuhu alaihi salam yayi ba da aka ce ne a yau buka an minal min aljahilina kar ka zama cikin jahili shi ba jahili ne. to amma wannan aikin da kai bai yi kama da kai ba ya fi kama da aikin da waɗanda suke da jahiltan haƙiƙanin lamarin Allah subhanahu wataala su za su yi wannan a lokacin annabi nuhu alaihi salam ya fahimci cewa lallai ya fada cikin kuskure yace rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin neman Allah madaukaki ya gafarta masa yayi masa Rahma daga wannan abin da ya fada ciki a idan mun duba zamu ga cewa maganganun da malamai suka yi na baya cewa annabi nuhu alaihi salam ya da yace ɗansa daga cikin iyalansa ne sai Allah madaukake ce a'a baya cikin iyalanka abdullahi dan abbasin radiyallahu ta'ala anhu ya yi wata magana wanda take mayar da martani ne ga mutanen da suke cewa a wannan ɗana annabi a alaihissalam ba ɗansa ba ne ɗan zina ne wai matarsa zina ta yi ta haife shi a gidansa har ma suna kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa daraba Allahu masalan alladhina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut kanat tahta abdaini min ibadina salihani fa khanatahum wa sun ha'inci su ma'ana ha'intan su zina suka yi wato matar annabi nuwa alaihi salam mazinaciya ce matar annabi lutu wai ita ma mazinaciya ce abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala yace tunda matan annabawa suke yace ba a taba samun wata matar annabi ta yi zina ba haka abdullahi dan abbas yace ba a taba samu ba yace fa khanata huma dinnan sun ha'ince su sun yin imani da su kuma suna zuwa suna kare su a gun mutane domin na kusa da kai idan har ya zama na cewa shi ne yake zuwa yana karyata ka to ba inda za ka samu matsala cikin lamarin ka kamar haka a ce matar ka ce za ta rinka zuwa tana cewa kai ku yadda da shi makaryaci ne abin da yake fada za a ce to ai ba wanda ya san shi kamar matarsa to shi ne Allah madaukakin kira shi da matsayin wato ha'intarsa da suke yi amma dukkan matan annabawan Allah subhanahu wataala Allah madaukaki ya tsare su daga fadawa cikin zina da haka wannan da da ne na annabi nuhu alaihi sai dai Allah maɗaukaki ya kore masa ne kasancewar ya bar imani to wanda ya bar imani sun raba gari da haka yace innahu laysa min yanzu ba cikin iyalanka matukar kai matsayinka na annabi a ce kuma ya kafirce to fa an fitar da shi daga cikin iyalanka haka Allah subhanahu wataala ya bayyana cewa annabi nuhu alayhi salam ya annabi nuhu alayhi salam kada ya zabo cikin masu aikin jahilci annabi nuhu alayhi salam kuma ya nemi yafiya Allah subhanahu wataala ya gane cewa yayi kuskure cikin roƙon da yi bayan Allah madaukaki ya riga ya gwada masa wannan ɗanasa ba zai yi imani ba za mu dakata anan saboda lokaci yayi sai Allah madaukaki ya kai mu karatu na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abin nan kai kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh